آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan zai zama ƙarishe na majalisun farko da muka yi a cikin wannan ɗan rubutu ta abin nan zaɓi da'iya ta'amulatun fi ƙaunin lahi ta'ala ƙudu ila sabi da rabbika bil hikmati wal mawdibati al hasanati zuwa ƙarshen aya a ta'ammulu stage abun kula na shida yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe ayar da wata irin rufewa wacce ta kunshi lallashi da kwantar da hankali da kuma yi wa masu da'awa hannunka mai sanda cewa kasu ce za su kashe kansu domin wani bai shirye ba sannan kakki wa waɗanda ba su shirye ba gaggawa domin shirya ba hannun su take ba a hannun Allah take aikin da suke yi shine su nusantar su karantar su yi umarni su hana su kwaɗaitar amma ba da damar a shiryin to a hannun Allah take idan Allah ta'ala ya ga dama da ya ga dama a cikin ikonsa to sai ya sa ɗan annabi adam na farko bai zama lalatacce ba wasu lu'alaihi na ba abu ne adam bin haƙƙi iz qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allah min al karshe ne فطوعت نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري أخي فأصبح من الناجلين من أجل ذلك da يا ya ga dama sai ya sanya ɗan annabi ya zama mutumin kirki da ba a samu ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'al kafirina ba shi kuma ba zai ce sa'awi ila jabalin ya afimu ne min almai ba da ba a samu wala ta tsalni mali innahu hulaita min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك min تكون da ba a samu إنك لا تهدي من ahbabta ba. a haƙƙin babban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya am la ilaha illallah kalimatan hajju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah karshe ce ne ala millati abd al amma saboda Allah ya nuna cewa shari'a ta datarwa a hannunsa take to sai buga mana abinda suke cewa annamazijul waqi'iyya misalai a aikace bayan ya faɗa mana innaka la tahdi man ahbab inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu tidda to shine sai Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi huwa a'lamu bil muhtadin wannan ayar fakhruddin ar-razi a tafsirin sa mafatihul ghaib yace wal ma'ana annaka mukallafun bid da'wati ila Allah ta'ala bi hadhihi turuq thalathati abinda aka dora maka kai mai da'awa kai amfani da waɗancan hanyoyin guda uku bil hikmati bil mau'izati al hasanati bil mujadalati allati hiya ahsan in kai wannan to ba a dora maka abin da ya wuce wannan ba abinda aka dora maka shi ne wannan فأما حصول الحجاية فلا يتعلق بك أما فهو الشريع دع قوتا ثم أهننك كتبا بأرات ياسد قيريك بعض فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمفسدين Allah shi ya san waɗanda za su shiryu kuma shi ya san ɓatattu shi ya san ɓatattu shi ya san shiryayyu so daga wannan lallashi ne gane da awa kan wani mutum ɗaya ya dame shi ya hana shi kirata da ci gaba a da'awarsa saboda wannan bai shirye ba iman kuma shi ne haƙiƙanin ma'anar alaikum anfusakum la yadurrukum man idan idza daina. fassarar da sayyidina abubakar yake yace ya ji mutane suna karanta wannan aya suna fassara kuskure fassara kuskure ita ce sai ka ce ni idan na shiri to ni ba zan yi wa kowa wa'azi ba a'a abin da ake nufi ka ci gaba da wa'azi amma batar batacce kar ta hana ka ci gaba da wa'azi ci gaba idan ka yi wa a wa'azi bai shirye ba to kada rashin shiryuwarsa ya sa ka kaki kiran ba idan da a har zuwa ya za su ƙi shiryuwa to kan za kakkaki wa za wa'azi ka ci gaba kai la'an da hajiya bika Allah rajulan wahidan khairun laka min humri anna'an mutum daya kuma akwai annabin da zai zo mutum daya bi shi haka annabin da sama ya faɗi akwai annabin da mutum biyu suka amsa kiransa akwai mai uku akwai nasar mutanen da ba su kai goma ba akwai annabin da zai zo wa laysa a ahad shi kaɗai zai zo ya wuce kuma Allah ba zai tambaya shi ba ba zai ce masa ba lima lam yahtadi ahadun bi da'awatik ko lima lam yahtadi ahadun ila da'awatik me yasa ko mutum daya ba a samu ya bi ka ba Allah ba zai tambaye shi ba. Abin da zai tambaye shi shine hal ballaqta idza ballaga shi kun ga wannan magana ki? malam siddiq hassan ha alƙinnuji a cikin tafsirin safatul bayan fi makasinin ƙwa'an ya yi bayani shima ma ne ban sha'awa ya ce lamma hasta subhanahu ala da'awati bi turuqil mazkurati bayyana annahu shida wal hidayata laysa ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam وإنما ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم بمن يضل وهو أعلم بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت وإنما شرع لك الدعوة وأمرك بها قطعا للمعذرة وتتميما للحجة وإزاحة للشبهة وليس عليك غير ذلك abinda aka dora manzo Allah ta saba kenan mu ma kuma mabiyansa masu da'awa abinda aka dora mana kenan Allah ba zai tambaye mu me yasa wani bai shiri ba a'a ne wa'azi ko dai ne ma'aziratan ila rabbikum sannan wala allahum yattaqu abdi wa id qalat ummatun minhum lima ta'ibuna qauman allah muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadidan qalu ma'aziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqu ko dai ka yanke wa mutum hanzari ba zai je ranar lahira ya ce ma ja a min bashirin wala nadir ba to faƙar ja akun bashirin wa ko kuma ya yattaqun ana fatan matukar mutum bai mutu ba ana masa fatan shari'a ku duba manzo Allah sama yadda yake bibiyar batacce haka ƙarshen rayuwarsa yewa babbansa haka Abu Talib Allah bai bashi rabo ba bai da rabo yayi wa hadiminsa ba Yahudi Karshe baban shi ya kalli baban shi ya kalli manzo Allah ta sallama baban wannan yawo bai hudu ya ce a tsaya a balƙansu ya ce kai masa biyayya sai musulunta duk wannan taɓar taɓargazar da ya a shekarunsa na baya Allah ya goge masa saboda ne saboda ƙoƙarin mai da'awa yadda ya jure da shi ya haƙuri ya yi kabidiyarsa har Allah madaukakin sarki ya shi dama to kun ga wannan kenan haka al-allama ashur rahmatullahi alayhi shi ma yayi magana a cikin at-tahrir wa tanwir tafsirin sa sai ta'ammuli na bakwai kula ta bakwai durusun mustafadatun ammatun min al-aya darsa wanda zamu iya dunkulewa daga ita wannan aya ne albarka ta cikin suratun nahal abu na farko annal amr bid da'awati muwajjahun ila nabi sama awwalan wa asla thumma inna ummatahu dakhilatun fihi sab'a asali Allah ya umarci manzo Allah sallama shine kan jirgin shi aka umarta yi da'awa ud'u bi sighati al-ifrad aka ce udu'u ya Yallahi ila سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك kaga duk an yi amfani da zamiri na mutum daya asali wanda ake umarta annabi sallama amma al'ummar sama ta shiga ciki kamar yadda a ƙarshen Yusuf ya ce mai qul hadhihi sabili ad'u ila ala basira ana wa man ittaba'ani malam ibn taymiya rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa yana cewa ad wasu ila Allah wajibatun ala man ittaba'ahu da'awa wajiba ce ga duk mutumin da ya bi annabi in ka yadda kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to zaka zama mai da'awa wa hum ummatuhu yad'una ila Allah kama da'a ila Allah waɗannan wa man ittaba'ani din al'ummar ta kenan za su rika kira kamar yadda mazan salama ya kira shi yasa babu alkhairin da zai fi a rayuwar mutum Allah ya zaɓe shi ya sa shi a cikin wannan fagen na da'awa idan kuma Allah ya zaɓe shi kaga bai kamata ya zama ɗan tamore ba bai kamata ya zama ɗan taraci ba bai kamata ya zama ɗan tangal-tangal ba bai kamata ya zama ɗan asharuwan tsuntsaye ba da gaske ga abin da mala ya faɗa mana mahara itqani juriya sabar mutum ana buƙatar ya tafanci da waɗannan sufofi malai ibn ya ce wa qad bayyana bi an anna a wata ila Allah tajibu ala kulli muslim asali da awawa ce akan kowa lakinnaha anan 'ala ya kifayati sai dai da awan nan farilla ce amma ta wakilci ta wakilci so daga unguwa dai idan muka samu du'a biyu uku hudu biyar sun ishe mu sauran mutane su kuma sai su zama mabiya kuma su ma du'a din nan su zo su yi ta'awuni a tsakanin junansu su haɗa kansu shi yasa wanda zai ce maka kwata-kwata ba a kafa ƙungiya ai shi ma ya kafa ƙungiya ana kafa ta ne litta'awu shi ne maksidi ku haɗu ku kafa malamanmu na can kasashen laraba da suke tahziri kan ahzab da jama'a suna tahziri ne a matsayin ƙungiyoyi da ake kafawa masu cin karo masu jin suna da shugabanci ƙila na sun gwamnati amma jam'iyya da ake kafawa ta da'awa jama'at da da'awiyya da ake kafawa abinda ake sukarsu da shi shine manufarsu idan ta zama mummuna da kuma hanyoyin da suke bi domin da'awa idan sun zama munana amma idan suna isar da sako yadda ya kamata to ba laifi ba ne don mutum ya haɗu da wasu 'yan uwan shi sun kafa wata ƙungiya ta da'awa za ka ga wanda zai ce maka da yadda a kafa jama'atu kaza ba amma ya yadda a kafa lajinatu kaza Ku sai ka bambanta mun tsakanin lajina da jama'a sulka abin da ake korewa shine hazzuri na hisbiya yawwa tamattubi na mazhabiyya amma in babu ta'assubanci wane yana yi na yadda da abin da yake yi na ala kuma ya toshe mun wata kafa kuma mataimaki na ne ni ma mataimakin shi ne to kaga babu laifi a ciki amma al'asu ne. da'awa farilla a akan al'ummar manzo Allah Salama, idan duk al'ummar manzo sama suka daina da'awa to Allah zai fushi da su kuma duk da za su mutu wal iyadu billah wuta za su je su jira amma idan aka samu wakilci wasu suka tashi suka yi shi yasa aka yadda ai da'awa ta zama profession ta zama wani bangare na rayuwa da wasu suka ɗauke wa wasu wa inna ma yajibu ala rajuli kama ya من ذلك ما ya عليه إذا لم يقم به غيره tana zama زما ga wani, idan ya fahimci duk unguwarsu ba mai da'awa za a zo ai yi asuba, ai tuba a yi sallah a magariba har zuwa isha'i amma sai a wata babu wani wanda ya tashi a masallacin nan ya ce Allah ya ce manzo Allah sama ya ce kuma kila ba masallacin juma'a bane balle a ce za a haɗa ran juma'a liman zai yi hudu ba ba zuwa jibi ne ka bi hanyar da ta cancanta domin karantar da waɗannan mutanen da suke masallaci suna da haƙƙi a kanka ma damar abin Allah ya sanar da kai wani abu sai ka ce to bari ka tsara za ka ɗau wani littafi ɗan ƙarami in an yi sallar magariba ko an yi sallar asubahi ko an yi sallar eh, azahar sai ka karanta wa mutane ko da layi biyu ne a cikin minti biyar ka sallame su kowa ya tashi ba tare da ka riƙe su wannan dama kake da ita ila a ma'aikata ce ana amfani da irin waɗannan damammakin a ma'aikata ma'aikata ce ministry ce ko wani body ne ko wani agency ne an yi sallah a zahar mutane daga ofis ɗinsu suka fi fito kafin kowa ya ci gaba da ya koma ofis ɗinsa sai a samu wani ya tashi alal aƙalla minti biyar zuwa minti goma ba tare da ya rike mutane ba ya musu wa'azi haka a kasuwa wanda yana da tasiri matuƙa kuma yana canza mutane na ga tashan mota aka kafa karatu tashan mota wallahi tsakanin magariba da isha'i aka sa da direbobi da 'yan kamasho da sauransu duka aka rika karatu kafin ka ce wani abu sai gashi sun gama akhabari sun gama ashmawi an zo ana cewa za a yi walima za a shiga izziya kuma ana ta gyara wa mutane halayensu aka zo aka sa al'usulu salasa a tashan mota wanda yana da tasiri darasi na biyu an nadda a wata ilallahi hiya wazifatun nabi sallama wal anbiya'i qablahu aikin manzo Allah sama da Allah ya bashi shine da'awa aikin annabawa da'awa idan ka ji an ce wani annabi yana da sana'a ko sana'an nan me bi ce ga da'awa amma asali shine da'awa annabi dawud da Allah ce wa alanna lahul asali ne ne aikin sa da'awa kira zuwa ga Allah amma yadda Allah zai sauƙaƙe masa da'awar kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya layyana lahul hadith yace masa a ni'mal sabiqatin wa qaddir fi sabdi wa amalu salihah aka ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat kaga domin ya taimaki da awar amma muhimmar annabawa aikin annaba na asali shine addu'a ila Allah ta'ala mun gani a wannan aya na uku anna na nabi sama bid da dalalatan ala sharafiha da Allah ya umarci manzo Allah sama ka kai da'awa wannan yana nuna lallai da'awa babban aiki na hudu anna al-amr biha yadullu ala ijadiha idha udimat da aka ce ayi wannan na nuna idan ba da'awar to a samar da ita kamar yadda muka buga misali unguwa ku ba mai karantarwa yanzu wajibi ne kai na biyar annar da'awar ta yajibu an ta kuna ilan mahi ta'ala wannan ayar ta karantar da mu cewa duk da'awar da za a zama Allah ake kira ana kira ne zuwa abu Allah ba ana kira bane abu wani mutum ko abu jam'iyya ko abu wata a'a Allah ake so ne na shida annal ikhlas wajibin fi kulli amalin ta'abbudiyyin yurja thawabuhu min Allah fa yakunu awjaba fi da'wati li annaha tashmalu al-ibadata kullaha komai mutum zai yi na ibada sai ikhlasi to ita kuma da awa ta kunshi komai din kaga ya fi abin ba min babu aula ita ce ta cancanta a mata ikhlasi kenan domin kai kana kiran abauta wa Allah baki ɗaya ne to idan kai ba ka da ikhlasi kuma kana gayyatar mutane su bauta wa Allah ya za a yi Allah ya sanya wa wannan gayyatar taka albarka na bakwai أن كل من كانت دعوته إلى غير سبيل الله تعالى فهو داء إلى ضلالة ولا يهدي duk mutumin da ya zama ba hanyar Allah yake kira zuwa gare ta ba to ya kasance mai kira zuwa ga mata kenan kuma ba zai shiryar da wani ba ba zai taba shiryar da wani ba yake dora mutane a kanta na takwas annal martabatan ula fi asalibid da'awati hiya al-hikmah salo na farko na da'awa shine sa hikima daga cikin hikima a da'awa akwai abin da malai ya faɗa mana yanzu wannan karatun da ya mana shine mai shine muwakabatu wasa'il da'awati al-asriyya a kai ma ka shiga in sahat ta'bir a dama da kai ko kai ma ka dama a cikin hanyoyin da'awa da ake da su na zamani misalin da Malam ya buga mana yana da kama kwakwalwa ya buga mana misalin malam abakar gumi rahmatullahi alai wanda wajen kusan 60 aka fara sa karatu cikin shi a gidan rediyo da talabijin malam kuma ya yadda ba shi ya ce a je a sa karatun shi ba an yi fira da wanda ya zo ya nemi ya sa karatun malam a gidan rediyo ɗan iyan zazzau Allah ya gafarta masa alhaji abubakar alhaji abubakar ladan ɗan iyan zazzau ya ba da labarin yadda ya zo ya samu malam abubakar ne ya nema a rika ɗaukar karatuttukansa ana sawa a gidan rediyon tarayya na kaduna a lokacin shine shugaban shirye-shirye aka yadda karatun malam ya zama duka arewacin najeriya shi ake saurara shi ake saurara ko nan na ji wani dattijo yana ba da labarin yadda ya fahimci sunnar manzo Allah ta sama ta karatun mala abu gudu na ji haka ya kai su wajen nawa mutane suna ba da tarihin cewa ta gidan rediyon tarayya na kaduna suka fara sauraron karatun mala abu gudu suka fara fahimci sunna kaga wannan ba karamin alkhairi ne. aka zama har yanzu zaka ga ana ɗauko karatuttukan malam ana sawa zaka ji sautin kamar yadda malam ya faɗa sauti mai ƙara a gidajen talabijin da muke da su a yanzu to wannan yana da kyau mutum ya zama a matsayin na mai yana cikin hikima وتستعمل مع أصحاب الرأي السديد والفهم الرشيد wannan hanyar ta hikima ana amfani da ita ne ga mutanen da suka kasance suna da ra'ayi daidaitacce kuma suna da fahimta shiryayya to su ake kiransu da hikima hatta fi annal mau'iza ta bitarbiri wa tarhibi wal amri mubashiri wa nahi munzir hiya rutbatu asaniyar yin da awa ta hanyar wa'azi a kwadaitar da mutane a tsoratar da su a umarce su ta hanyar yi musu bishara a hana su ta hanyar tsoratar da su da musu gargaɗi to wannan shine mataki na biyu na da'awa mataki na biyu na da'awa yana da tasiri wallahi kamar yadda muka faɗa a shimfiɗa da a ce muna da wasu makarantu na idadin du'a abubuwan da yawa za su gyaru makarantu na shirya masu da'awa da trainer in ka ganas a najeriya yanzu to training din shi aka idan ka ga medical doctor da fannin sa training din su aka in aka ga in ka ga lauya training din su aka amma banda da'awa ita ba ta buƙatar training ina jin yanzu kawarta kawar da'awa kuma dama sun yi kama aikin jaridanci yanzu kowa ɗan jarida yi mana to da'awa tana buƙatar kulliya na ijazu addu'a wa ta'hiluhum na tara an al-jidal alladhi huwa al billati hi ahsan min asalib ad-da'wa tattaunawa amma ta hanyar da ta fi kyau to ita ma tana cikin salon da'awa tattaunawa na tabbatar da mu ba wasu abu ake kalla ba ya tabbatar da irin su ashir ahmad didat allah ya fi masa irin su zakir nai sun ba da gudunmuwa sosai matuka a wajen koyawa mutane yadda ake tattaunawa da wanda ka saba da shi a addini ka saba da shi a ƙida a nan sakwata irin su malam hussein madera suna da ƙoƙari wajen iya tattaunawa da mutane ba tare da kuma sun ba wanda suke tattaunawa da shi haushi ba kuma shi bai isa ya ba su haushi ba to mutum ɗalibin ilimi ne wa yau shi ne wanda yake ɗauka alhairin kowa ya ɗauko ko da ya tabbatar da cewa ƙila wancan ɗin yana da wasu abubuwan da suke na kwarakwarai ba wanda zai zai kwande ne ɗin komai ba to koyon yadda ake tattauna wannan na faɗi jiya ba aikin kowa ba ne wannan ita ce gaskiya akwai wanda idan ya tafi ya je wai da sunan zai tara musulunci a yi muƙabala to jawo musulunci aiki yake ko ya je ɓata ma musulunci akwai wanda da sunan muƙabala ta sunna da bid'a to jawo sunna zagi yake yi sau da ka an kula da waɗannan waye za a yi muƙabalar da shi sannan na biyu me aka tanada na ilimi me aka tanada na ƙwarewa me aka tanada na gogayya a muƙabala an taɓa yin wata muƙabala mai ban kunya a ƙasan nan a shekarun baya kada Allah ya maimaita mana irinta da wani ɗan bid'a lalatacce idan aka yi abu aka yi abu da hadisin ƙarya rika da waɗanda yake mukamala da su idan aka zo sai ya taɓa haka yanka taɓa yana a sauke mana wani a ɗora shi ya gaza ya ce akwai wani a kawo shi shi ma haka aka rika yi aka yi soke jama'a shi kuma yana nan a haye ka shaidinmu da irin waɗannan mukabalolin na zamani da suke ta kawai jan da nan sai a ce za a yi mukabala yanzu ba abin takaici ba ne ka zo ka zauna da wani yana kara tijjaniya wai zai kara talatin fati wai zai ja maka wai salatul fati wai ga ta a qur'ani zai fitar da ita akwai takaicin da ya wuce wannan ka tsaya kana sauraron wannan shiriri ta yana tsinto kalmomi yanzu ba abin da ba za ka iya samuwa a cikin qur'ani ba inda wannan tsince tsince ne har zagin Allah sai ka ciro a cikin alqur'ani sai ka zagi zagin sai ka samu zagin manzon Allah a cikin alkur'ani sannan dama a cikin qawaidul istidlal akwai wannan ta munazara wannan tsince tsince to kaga hatta wanda za a tattauna da shi in dama an san yana bukata a kai shi da wanau ne to me yasa zaka je ka tattauna da shi mu kuma a can wajenmu muna cewa za a kai shi unguwar abin da eh, nene ne ya sunan unguwar can a can kadunanmu barnawa gaskiya za a kai shi barnawa to ba daidai ba ne so daga akwai tattaunawa amma billati hiya ahsan na sha ɗaya an na wajibar du'ati ila Allah huwa tabligh abinda aka ɗora ma masu da'awa su isar وأن الهداية الحقيقية التوفيقية بيد الله تعالى فهو الهادي حقا أما ذات a عن الله تكي ba ka mallaki ka shiryar da wani ba akwai wanda soyayyar da kake masa da za ka iya fasa ƙwaƙwalwarsa ka zuba shiriya ka fasa zuciyarsa ka sa shiriya wallahi da sai kai amma haka za ka yi ka gama gani nan bari na Allah bai nuface shi ba ta sha biyu أن الهداية والضلال أمران قدريان سبق إبرامهما في علم الله تعالى وخلقه وكتابته ومشيئته لا يعلمها لا يعلمهما إلا هو ولكن الدعوة الشرعية مأمور بها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ده شريعة ده بتع قدر الله Allah ya riga ya san waye shiryayye ya san waye batacce amma abin da ya umarce mu da shi shine a shari'ar sani da'awa sai mu tsaya nan kai da'awa afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'mini fala'allaka ba'i'un nafsaka alla yakunu mu'mini kai iyaka abinda zaka yi na sha uku annal hidayata ala nau'aini qadariyatin kauniyatin tusamma hidayat at-tawfiq wa shar'iyyatin diniyatin tusamma hidayat al-irshad wa sa'd shari'a ta kasu gida biyu akwai hidaya kauniya gaibu ce wa zai shiryu baka sani ba akwai hidaya shar'iyya ita ce aka dora maka kayi balligh wa allim wa wajjih wa amur wanha wa rajjib wa rahib wazjur kai ta wannan warda duk waɗannan asalin ne na abin na alhidayar irshadiyya a shar'iyya kai naka kai aikinka shi kenan wannan ta biyun fal’ula kai ta farko al’ula da ya yadda Allahi ta’ala shirya ta datarwa a hannun Allah take wasanye su ya ƙunmu bi hal’andiya ulmarsaluna sun mawara ta tuhun ba a da hummahumul ulama’u sai malamai kuma su suke yi ta biyun قال الله تعالى في الأولى إنك لا ahbabta من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال في الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق كيناك أبو الله سورا صدق نيها قولي لو أن دمكي هتوادس musamman yadda aka ba mu labarin da yawa daga cikinku kuna shiga ƙauyuka a shekarun baya mun yi wannan da'awar ta shiga ƙauyuka musamman lokacin da ake da zaman lafiya a wurare da yawa mun fahimci yadda ake muna in ka kyautata niyyarka babu da awadda za ka kyautata niyya ka samu lada kamar irin da awan nan ta ƙauyuka ba za ka je ka musu li'irabi ba ba ruwansu da li'irabinka ba za ka je ka nuna musu kasan na hawu ba ba ruwansu da ilmul ƙira'at ɗinka ba ruwansu da sarfinka ba ruwansu da balagarka ba ruwansu da gwalangwasanka mutane ne da suke son faɗa musu abin da za su bauta wa Allah da shi da gaske kuma a shirye suke su bauta wa Allah to ka je kana musu li'irabi in kai kai wa banza ma haka anan ake ikhlas kuma za ka yi ta yi ba a san kana yi ba kaga wannan al'amalu fil khafa kenan eh wal bu'du mutum zai zama yana aikinsa a boye kuma inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya gani kana aikinka kana shi tasirin sa ba karami bane lokaci guda in banda yanzu da ake da wannan social media wasu suke sawa da sai masu da'awa su yi wani yanki tashi guda sai su je su musulantar da mutum dubu ɗaya to Allah ya taimake mu na ƙarshe khatima inna mimma yahtaju ilayhi ad-da'i ila Allah ta'ala li yakuna zadan lahu fi hadha al-masir li ma'alla ma'rifatan bil Qur'an al-Karim بالقرآن الكريم والتدبر في آياته لأنه مصدره الأول في هذه العملية الثقيلة لهذا اخترنا أن يكون موضوع, لقاء موضوع لقائنا مع هذه الكوكبة المباركة من الدعاة التأمل والتدبر في هذه الآية الكريمة التي هي أصل كبير من أصول الدعوة إلى الله ولما وصلنا إلى ختام هذا المقال نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا العمل بما نتعلم ويتقبل منا هذا الجهد من العامل المقل إنه ربنا علي عظيم كما نسأله تعالى أن يصلي ويسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيني وانا أبا قرآني مهم منشي دقسكي أبا ɗaukar ayoyi na alƙur'ani da yin tadabburi a cikinsu za a fitar da gwalagwalan abubuwa aya ɗaya sai ka fitar da wasu darussa waɗanda suke masu ɗimbin yawa Allah ya taimake mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan hanya abubuwan da kuma muke na kuskure Allah ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa kafin ya tafi mu ababen da muka koyar da mutane akan kuskure Allah ya yafe mana ba ganganci muka yi ba Allah kuma ya ba da ikon gyara waɗannan kurakuran da aka karantar ba a bisa daidai ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa daga cikin hikima ɗan social media su yi ƙoƙarin yadda za su samo mana wani abu da za mu makalawa ƙwara ɗaya a tsanan ba da yawa ba yana cin hikima alhikima ta fidda a muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da wannan ne muka zo a mataki na uku na tattaunawa a wannan haduwa tamu mai albarka abubuwan da suka rage yanzu akwai tambayoyi bayan haka akwai jawabi na shugabanni sannan kuma akwai sanarwa daga nan sai a yi sallah bayan an yi sallah kuma za a ba da shahada wato satikit na waɗanda suka sami musharaka eh, yan uwa Wayan nan karatuttuka na tabbata mun ƙaru kwarai da abubuwan da muka ji a cikinsu don haka ina makaina wasiya da sauran 'yan uwa mu je mu bibiya kuma duk wanda muka san yana wannan harka ta da'awa to mu kokari shi ma mu sama masa wannan littafai da aka gabatar mun tabbatar za su amfanar kwarai na daga cikin abin da ya kamata mu tafi da shi na dunkulallin saƙo natijar da aka cimma a wannan tattaunawa matukar mahimmancin karatu yanzu mu kalli mawdu'an nan amma yanda aka tattauna su da faɗaɗawa sannan mu fifita koyo akan koyarwa musamman mu da muke tasowa a matsayin ɗaliban ilimi ya kamata a ce mu rika fifita koyo akan koyarwa idan muka ɗauka mu riga mun zama malamai ba mu da bukatar ƙari to ba za a tafiya mai nisa ba guzurinmu zai ƙari Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar da ilimi kuma a nemi ƙarin sauƙin rabbi zidni ilma walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama kenan sai an fara koyo kafin a koyar in so samu ne zamanto da muke koyo shine kaso tamanin wanda muke koyarwa shine kaso ashirin idan ya zamanto karatunmu ya dangale lalle za a samu matsala na biyu akwai buƙatar mu ɗauki lokaci mai tsawo muna ɗaukan ilimi na sa a cikinmu ɗaliban su malam akwai waɗanda sun kai shekara ashirin suna karatu a gabansu kuma a cikin shekaru ashirin ɗin nan ban tunanin an taɓa samun wata biyar a jere ba su zo sun ɗauke karatu ba kuma ba su da niyyar su ce sun tsinke kansu sun yaye kansu daga ɗaukan ilimi daga gaban malamansu kenan akwai buƙatar mu ƙara komawa mu tankwashe kafa gaban malamanmu na zuri mu ci gaba da kurɓa har sai Allah maɗaukin sarki ya sanya wato ɗaya ya riga ɗaya koma zuwa ga mahalicinsa sannan za a rabu sannan mafi girma ikhlasi yana da tasiri ɗaya daga cikin magabata ɗansa ya tambaye sai ke cewa ya abi malaka iza wa afsan nasa akhadahum albuka wai da wa'azahum ghairuka la yabkun ce baba ka bani sirrin da'awarka me yasa idan kai ne kake ma mutane wa'azi sai muga suna ta kuka wa'azin yana ratsa zuciyarsu amma idan wani ke yi musu wa'azi sai muga ba sa yin kuka sai ce ibunai laysatun na'ihatu staqla mislu na'ihatu musta'jara yace ya kai dana ka saurara ka ji ai uwar da take kuka saboda ɗanta ne ya rasu ba daidai take da wacce take kuka an ɗauke ta haya ta zo ta kuka mutuwa in yamma ta yi biya ta ba saboda ita waccan tana kuka ne daga zuciya wannan kuma tana kuka ne da bakinta saboda ka baya wuce kunne wanda ko ke kuka daga zuciya to sakon yana tashi daga zuciya ya kai zuwa ga zuciya Allah ka sa aiki da abin da muka koya akwai tambayoyi guda hudu guda biyu za su tafi zuwa ga kowane cikin malaman nan na wanda suka gabatar mana sarka za mu fara da tambaya zuwa ga dakta kabir amin abubakar asgar yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta game da koyon ilimi a social media cewar zai yiwu to malam kenan baya cin sharaɗi na samun ilimi mai albarka yin karatu a gaban malami kai tsaye Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ni dai ina jin ban faɗi wannan magana ba ban ce za a koyi ilimi a social media zama ko na faɗi yau ka samun magana a zaki duk magana da muke muna magana akan amfani da social media don yaɗa da'awa don yaɗa da'awa ba wai kai a matsayinka na ɗalibi ka dogara da ita a matsayin hanyar kaɗai koyarwa ka ba koyan karatu ba na'am akwai abubuwan da zaka iya koya daga malamai daga nesa a social media amma wannan kuma bai nufin ka takaitu akan ita kadai kuma ka ce za ka zama malami mu'ahil ko mu'ahal kamar irin waɗancan gaskiya saboda Allah ni ba abin da nake nishi ba kenan muna magana ne akan yaɗa da'awa da yaɗa karantarwa ba wai koyan ilimi asali don kai ka zama malami ta hanyar social media da ba mu gane abubuwan suna da bambanci wato kamar da malami ya faɗa a cikin tattaunawarsa akwai mutanen da su abinda suke bukata shine shirya wa'azi gyaran halayya gyaran ɗabi'u gyaran ibada waɗannan mafi yawan gama garin mutane abinda suke bukata kenan kuma shine abinda ibn al ya faɗa a cikin wannan littafin nashi na kitabul ustaz wal mudhakkiri cewa ai zamani ya tafi ta yadda mafi yawan mutane a rayuwarsu ba so suke su ba ba so suke zama ɗaliban ilimi ba abinda suke so dai kawai su gyara alaƙarsu da ubangijinsu su gyara rayuwarsu to waɗannan za a iya karantar da su daga nesa kai tsaye amma wanda yake shi yana karatu ne a matsayin ɗaliban ilimi wanda ake fata nan gaba ya zama malami to wannan kam dole sai yayi kan jikikan karfi littafi kwaya ɗaya yana buƙatar watakila ya koyi shagun malamai biyar ya karanta sharhohi kala daban-daban sannan ya saurari sautiya ɗin malaman da suka yi shi daga nesa to kaga ya bambanta da wanda kawai shi wa'azi yake ji to mu gane bambancin abubuwan guda biyu wallahu alam to alhamdulillah tambaya ta biya a gurguje Allah shiga wata malam ta yaya za a yi amfani da intanet wajen samun littafai a ɓangarorin ilimi don yin nazari da bincike kan littafai da mutum bai san su ba kamar yadda aka sa a wannan littafin a kafar intanet ana iya samun littafai mabambanta waɗanda watakila da ba za ka iya samun su ba ana yin amfani da hanyoyi daban-daban na dabarun bincike kamar search engines wato irin su google da makamantansu wanda za ka rubuta sunan littafi ka ce kana nemansa idan akwai shi za ka ganshi. idan akwai shi wanda yake kamar pdf da za ka iya downloadin za ka ganshi. idan akwai na siyarwa za ka ganshi da za ka iya sayi sannan ana amfani da dabara irin ta telegram galibi manyan malaman duniya mafi yawansu malaman kasar saudi arabia masar kuwait da sauransu galibinsu suna da tashoshin taskata littattafansu a telegram to duk wanda kai sacin za ka iya gani misali za ka iya sacin kutubul allama tubnul usaimin za ka iya ganinsu duk suna nan kuma za ka iya downloadin ɗinsu za ka iya printin ɗinsu zuwa littattafai na gargajiya za ka iya ganin kutubul doktor abdurazak ibn abdulhusin badr ko kutubul aqida ko kutubu shekul islam ibn taimiya da za ka iya garinsu sannan kuma akwai hanya ta zamani ta yanzu shine ai wannan ai da kuke gani jama'a abu ne mai alfanu kwarai amma ka iya amfani da shi idan ka san da za ka yi amfani da shi yana da alfanu in ka samu ai mai kyau ko da wannan gama gari da ake ce ma chat gpt in ka tambaye shi da allah ni ɗaliban ilimi ne a wuri kaza ina neman littafi iri kaza ina ina kaje ganin nan same shi zai ga maka inda zaka same shi inda yake sayarwa ko inda yake rabawa kyauta ko inda yake downloading din zai ga maka saboda shi'umin halitta ne da kusan komai da ruwan shi so ana amfani da shi akan abubuwa na fasaha iri-iri to amma galibin mutanen ba san da wannan fasahohin ba idan ka san yadda ake amfani da shi zai sauwaka maka abubuwa da yawa kuma zai yi enhancing productivity ɗinka a duk abin da kake ban cire maka ba duk abin da kake za ka yi amfani da ai karka mishi rufa-rufa ka tsaya ku yi fira ka gaya mai abin da kake bukata cewa kai ga irin abin da kake so in ya baka ba wanda kake so ka ce ba wannan nake so ba kai wani irin mutum banza ne kaza nake so kamar za ka ga zai baka hakuri eh har zage shi ana yi mana kuma zai baka hakuri ya ce ba <laughs> ai shiumi ne sosai wallahi shu'umi ne Allah ya kyauta so wannan sa daga cikin hanyoyin dabarun da ake na samun littafai din akwai na siyarwa akwai na kyauta akwai kuma mudawwanat na da irin kaman maktabatul waqafiyya akwai kuma irin pdf.com wanda koyaushe ana zuba sababbin littattafai iri daban-daban a wajen to duk zaka ga fiye da abin da kake bukata zaka gani a wajen ya danganta ga iya ah, skills ɗinka da dabarun da ka iya wallahu alam To to alhamdulillah tambayoyi guda biyu na ƙarshe za su zina zuwa ga Sheikh Rashid Lawal game da da'awa ne tambaya ta farko suka ce ya yi magana dangane da sanya hikima wajen yin wa'azi gaban shugaba menene matsayin manganin wasu daga cikin mu na salaf cewa ba a yi ma shugaba wa'azi alaniya koda da hikima to abinda suke nufi suna nufin alaniya shine a gaban mutane ko inda baya na kamar yanzu misali za a yi wa gwamnan jihar katsina wa'azi a wannan masallacin kuma baya wajen kawai sai ka ce ai bari asali an yi tahziri game da wannan amma idan ga ka gashi kuma koda da mutane a wajen an samu magabata sun masu yi wa'azi abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu yayi inkari ga marwan a wasu abubuwa an samu an zo da mimbari masallaci ranar juma'a an samu an zo an gabatar da hudu ba ranar idi kafin a yi sallah ce wallahi kad baddaltu kad gayyartu ce ranka daɗe kun canza al'amari ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba haka magabata suka yi ba ba haka annabi sama yayi ba haka abubakar yayi ba shine bambanci ya halatta za a iya shugaba addu'a wa'azi da hikima a gaban mutane al-Hasan al-Basri wa'azinsa da yawa al-Hajjaj aka ruwaito a boye mushi. har aka zaci cewa sai hajjaji ya yanka shi a ranar wannan duk malaman da suka rubuta tarihi tarajim na al-imam al sun ambaci eh, a haduwarsa da alhajjaji hajjaj ibn yusuf al mutane suka rika jin tsoro suna cewa shi kada ya rage mana cikin dattawa yau shi ma gashi tashi ta zo amma ya fito lafiya har alhajjaji sai da ya rako shi yana ma tambaye shi me kake bukatan mu maka me za mu baka a gaban waye wa'azi a ɓoye mishi ba mutane a wajen da mutane so daga abinda manhajin magabata yake hukuntawa shugaba ana iya isan masa da sako idan ga ka gashi ko da akwai jama'a a wajen a nan ne sai ka sa hikima a ciki da maganganun da suka dace da irin matsayinsa amma kawai ka zo kai ta harbin iska irin yadda ake yi kai ta aikawa da saƙonni sai dai akwai 'yan saƙo ndss ila su su ba abinda za su ba su je su kai kuma ba dole ba ne su kai abinda kai kake so a yi na gyara allah na iya jarraba su su ma su je su ɗiba abinda ba shi kake so a yi ba su je ƙila kuma abin ya dawo maka ya zama mara kyau ta kaga babu hikima a ciki sau da malamai sun yi bayani a kauna imamu ibn muflih yana cikin waɗanda suka yi wannan rarrabewar a cikin littafinsa al'adabu shar'iyya ya kawo waɗannan matsalolin ya ake wa shugaba wa'azi haka shi kan shi ibn jauzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a saidul khatir yayi bayani akan wannan sannan kuma dama malami ne wanda ya mu'amala da shugabanni ya san yadda ake ake ake mu'amala da su wannan yana da yana da kyau malaman mu suna abin nan ina jin al'imamul ghazali yana da wani littafi da ya rubuta nasihatul muluk a cikin shimfiɗarsa ya kawo wasu dalilai guda goma da suke jawo dole a yi wa shugaba wa'azi ko nasiha a cikin hikima domin shugaba yana da dalilai waɗanda za su shi ba zai karɓi nasiha ka ba na farko yana jin kasan shi kake tun da kai na ƙasan sani ne to kagiya za ka faɗa mashi ya ji, sannan mulki yana da giya yana da maye da duk wanda Allah ya jarrabe shi in ba Allah ya taimake shi ba to sai ya samu matsala wannan giyar mai maye da yawa za ta ja shi ba zai karɓi abin da za a faɗa masa na gyara ba sannan shugabanni su tari sun fi son a faɗa musu ziga a faɗa musu abin da za su ji daɗi wa na an yi yuhmadu malam lam fa’alu sun fi son a yabe su da abin da ba su yi ba to duk waɗannan su suka jawo sannan na hudu suna da ƙarfin mulki wanda za su iya ɗaukan mataki a kan ka ɓatar da kai kuma ba abin da zai biyo baya shi yasa da yawa waɗanda suka rika taratsi a cikin malamai bai cika haifar da ɗa ido ba kai kana da amfani a cikin al'umma in aka rasar mana da kai to ba ƙaramin asara aka yi ba kafin a gina wani kamar ka kai ka ginin sai kuma ka je kana waɗannan abubuwa sai ka je kuma ka haɗu da su su kuma suka ɗau mataki a kanka ko suka ɓatar da mutum wani iyazu billah ko kuma suka je suka ɓoye shi an yi wa al'umma asara to duk waɗannan su ne hikimomi mu zama babban abin da magabata suka hanga game da sa wannan a matsayin ƙa'ida ta wa'azi shine fiqhul ma'anat ba fiqhul hal ba fiqhul ma'al shine idan na yi abu me zai dawo min da shi na sakamako wace maslaha wani amfani za a samu masalih amma shin manufar da ake son a kai za a kai zuwa gare ta wannan dai shine a takaice wallahu a'lam a tambaya ta biyu a gurguje bayan addu'a da fatan alkhairi wannan suna neman shawara ne don ina ga kojiya ma an samu wata ma da ta gabato da bukata ta irin wannan zuwa ga su malam suna bukata a ba su shawara ne <clears throat> game da yin nasiha ga mazajinsu <clears throat> suna cewa suna tare da mijinta kusan shekara ashirin amma baya kula da sallah an masa wa'azi an masa nasiha amma bai ɗauka ba an faɗa mahaifiyarsa ita ma ba ta iya mishi magana malam ya ba su shawara yadda za su fullo ma irin wannan to wannan yana da haɗari amma an tambayi a muhammadu na salil usaimin a wannan zamanin cikin abin da ya bayyana a gare mu musan wani fakihi kamar sa an masa irin wannan tambayar shi amsa da ya bada tana da zafi sau da ka tashi zan ɗako ban ce dole sai an yi aiki da ita ba ba ni na faɗi ba cewa ya asilan bai halatta mata ta ci gaba da zama da shi ba haka ya ce ce aslan ba aure tsakaninsu domin al'allama tunan yana da fahimtar duk mutumin da ya bar sallah to ba musulmi ba ne kaslan au jahadan ko lalaci ya sa shi baya sallar ko kuma musama wajabcin sallar yayi mun san wannan matsala tsohuwar matsala ce da ake tattauna a tsakanin malaman fiqh mutumin da ya ce shi ba zai sallah ba saboda ba wajiba bace qat'an kaga ya kafarta wanda kuma ya ki sallah a matsayin ya yarda da ita to shi kuma sai suka yi saɓani a kansa wasu suka ce kafiri ne wasu kuma suka ce fasiki ne malamin ibn taymiya ya raba gaddama kullum idan na kawo wannan fikihun mala ibn taymiya ina ina ina girmama wannan fikihun ce wace irin baiwa Allah ya bashi yace a'a bayan ya ce ya yi daga sallah ai duka sun yi ittifaki kan cewa za a umarce shi ya sallah kwana uku ko kuma sun yi ittifaki dukkan su idan ya ƙi me za a mishi kashe shi za a yi sai suka yi saɓani idan an tashi kashe shi ko an kashe shi yi kutalu riddatan ne ko yi kusalu haddan ne haddi aka masa ko ko a'a hukuncin ridda ne in hukuncin ridda ne yana da ababen da za su biyo baya na gado da waye da waye da waye idan kuma na haddi ne shi ma na da hukunce-hukuncensa to sai malamin ne ya ce ya yadda da wajen cin sallah aka ba shi kwana uku awanni saba'in da biyu amma ya ƙi sallar ya ce wallahi bai yadda da ita ba ya ce da ya yadda da ita ba zai fifita ya mutu akan kan yin sallah ba ku kalli fikihu kwana uku aka bashi ya wala kai sallah ka yadda sallah wajiba ce eh na yadda sallah wajiba to shi kai azhar ki. la'asar ta zo aka sake tuwo dan hisba wala ka yadda sallah wajiba ce ya ce ya eh, da yadda wajiba ce mana ila ma ya jawo aya ya jawo hadisi to tashi kai sallah Allah asar sai ya har lokacin ta ya fita haka magariba gobe ma jibu ma to tabbas wannan bai yi da sallah wajiba ba sai ƙarya yake da baki ya faɗi amma a zuciya shi kafiri ne bai da ita ba to akwai haɗarin irin waɗannan magan irin waɗannan matan da suke zama da irin waɗannan mazajen tsakani da Allah da ka, a shawarce inda yadda mace za ta yi mijinta zai sallah ta je a raba auren ta shi yake eh kuma in ta kai kowace alƙalai za su kalla za su kalla in dai an yi wa mutum nasiha an bi hanyoyin da duk suka cancanta domin yanzu in ba ni na rage ba a ce in je mishi nasiha an ce baban shi ya mishi nasiha mama shi ta mishi baya jin maganar ta to wa za a faɗa mishi kuma ya ji ina jin hadda liman ma ya mushi nasiha ya ƙi kaga sai a haɗa shi da alƙali idan aka kai shi wajen alkali kila alƙali ba dole ba ne ya raba auren zai ba shi lokaci cewa ka ci ka kai ka sallah kuma za mu sa maka matakan tsaro za mu bibiyar ka mu gani ka riƙa zuwa masallaci kaza muna da wakilai a masallaci kuma muna son mu riƙa ganin ka a sahun gaba kaga alƙali zai masa wannan muna da kotunan shari'ar musulunci jihar katsina tana ɗaya daga cikin jihohi guda eh, ina jin sha ɗaya waɗanda a halayyar yanzu suna da kotunan shari'ar musulunci a arewacin najeriya sau da haka a kai shi ƙara wajen alƙali alƙali shi kuma sai ya yi masa hukuncin da ya cancanta a amma ka a kalli soyayya kawai zalla sallah ta fi komai ibadar allah ta fi komai الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر الله يشريع الله كما يتوسع الله يشريع شو بدي أنكش وجه القائمين ما أحد من سورة النسيب في جمال نعم تو su kuma nasihohi game da maza wani zubin akan yi kuskuren yin nasiha ne yaushe mijinki ya je kasuwa ya dawo bai da komai kasuwa ba kyau ba ko kuma ya je gona ya gaji yana dawa ta kama mashi nasiha ai ba zai fahimta ba yadda aka ce a yi wa shugaban nan a kyautata lafazi to ke ma shi ne shugaban ki to daga sai kin kyautata masa nasiha wallahi mata akwai masu hikima wanda suke yin wa'azi kullum nakan ba da wannan labarin malamin mu professor mansur sokoto hafizahullah ya ba da labari a cikin littafinsa ɗaya daga cikin abokin fira na wata mata da ta hana mijinta shan taba ya tuba cikin kwanciyar hankali yana shan sigari ta yi ta yi da shi ya bari ya ƙi ya bari an masa nasiha ya ƙi ji feran na nan sai ta ce mai gida ka ga yadda kake shan taban nan ni ma fa ina da haƙƙi musamman ma wannan hura min da kake yi sau daga kullum taban nawa kake sha sai ya faɗa mata cikin raha yadda ta wasa take yi sai ce to sai ta ce to ni ma ka riƙa bani adadin waɗannan kuɗaɗen bana a matsayin ƙarin soyayya da ni da kai inda kai kana sha ni ban sha sai to shi ke nan. kullum sai ya ɗauki zai fita sai ya ɗauki waɗannan adadin kuɗin shi ne yana shan kwali ka zane, sai ya kimanta kuɗin sai ya ɗauka sai ya bata tana ta tara sai da aka yi lokaci mai tsawo ran nan kawai sai ta fito da kuɗi him sai ta ɗauko a shana ta ɗauko ‘yan dubu dubu ‘yan ɗari biyar biyar ‘yan ɗari biyu ‘yan ɗari ɗari ‘yan naira hamsin hamsin wa zo biya ‘yan ashirin ashirin ‘yan goma goma ‘yan biyar biyar akwai biyar yanzu ko ko ba ta ta zo ta tattara a gaban shi kawai sai ta ɗauko a shana ga kuɗi him a gaban shi sai ta ce sai ta ce sai ta ce ne zaki ta ce ko na su zai. shi aina kika same su waɗannan kuɗaɗen hakki ce za ki ƙona lafiyayyun kuɗaɗe ne fa shi ai kuɗaɗen da kake bani ne na shan taba yadda kake ƙona su kullum kullum ne ni na tara na yau nake zan ƙona ce yanzu da ina tara kuɗin nan na shan taba abin da zan tara kenan ce to gare su nan kullum ka bani sai na aje wani katotan asusu na yi yau na fasa shi kuma yau zan ƙona su ya riƙe mata hannu ita kuma tana fuskewa sai ta ƙona ƙarshe dai da haka ta mushi wa'azi ya ce ashe ba a asara yi ba ya ce yana ina da ban ba a ashe da yi na zama ma cikin alhazan birni kaga wannan hikima ce to amma wata za ka yi wa'azi malam sai ka ji malam wa'azi yadda ka san eh, abin nan kura tana ihu wa yake son ihun kura to sai kin kalli lokaci yanayi yanayin shi shi yanayin da ake ciki ya ci abinci ya yi wanka ya huta bai da wani abin da ya tayar mushi da hankali wani zun ma kila talabijin kuke kalla kuna morewa sai ki mushi wa'azi wani zubin kuna kan gado za ki mushi wa'azi amma ba haka nan kawai shi kenan zaki ce zaki mushi ba kanin ki bane ba dan ki bane shi ba boyi boyin ki bane shi mai gidanki sunan shi ko da kike jin ana ce miki za a je gidan suwanci ai ba gidanki ne ke ma kin san ba gidanki gidan shi kara ce ake so da ka ki girmama mijinki ki masa nasiha cikin hikima wallahi yana tasiri mazaje na taimakon matan mata da yawa suna taimakon mazajen ba wanda cikin mu nan zai ce matar shi ba taba taimakon shi da wata kalma mai daɗi ta wa'azi ta gyara mishi wani abu ba na san wani babban malami lokacin da matar shi ta rasu uwar gidansa kukan da ya ba karamin tashin hankali ba ba karami bane yana cewa wallahi ita ce ta zama mushi uwa ta zama mushi uba matar shi kuma dattijo ne dan yanzu magana da ake ciki ya kai shekara wajen 80 amma lokacin da uwar gidansa wanda suke auren saurayi da budurwa ta kuka ya rika yi aka rasa yadda za a yi da shi yana cewa wallahi ita ce take hana shi take sa shi ce in ya kwaso wani abu ce ita take zaunar da shi ta ce haba haba wallahi kawai sai ya bari to yanzu ba ta kaga za a ga tabar gaza Allah shi tauta Allah shi yi mu dukan mu wallahi ala to alhamdulillah yanzu za mu kai zuwa ga jawabi na shugabanni da jagorori na godiya da makamantansu farawa da shugaban kwamiti na musab ibn umair wato malam sunusi sani zai gabatar jawabi a madadin wanda suka shirya da tsare-tsaren wannan haduwa ta mai albarka